to ga wani hukunci haramcin mutum ya haɗa mace da innanta ya aura kun bayanci jami da kyau Haramci kun san inna yi. wace ce inna na ga wasu ba su jawo sau ba eh kanwan mamanta ba mamanka fa kanwan mamar matarka an fahimta to haramci ko kuma yayar maman matarka an fahimta yayar gwaggonka kenan ko ita wancan innarka kenan ko haka ne falon ba haka bane kai ba Kano ne kai ba haka ne ko ba haka ba wannan fa ya sarka da jigawa ne <laughs> kai wala asa ba zan biye ka ba kakai magana <laughs> eh yayar maman yayar maman matarka ai da ma dai ita matarka to tsaya ma tukuna me hikima da yasa aka kawo wannan hadisi ko kun gane hikima to gane ba hikima guda ɗaya ne saboda duk Qur'ani babu inda Allah ya haramta ka auri kanwar maman matanka ko ka auriyar maman matanka hadisi ne kada ya haramta haka shi yasa muke kalubalanta yan kala katu muke cewa kenan tunda Kur'ani ya ambata mana wannan bai kamata mu haura ba bari mu duba cikin suratul nisa'i aya ta 23 ko mu ji matan da Allah ya haramta aura bari ku ji suwaye Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum Allah ya haramta ku auri iyayenku maman da ta haife ka kenan Allah ya haramta ka aruwa mahaifiyarka wa banatukum Allah ya haramta ka auri ƴaƴanku ku auri ƴaƴanku ƴar da ka haifa na cikinka Allah ya haramta ka aure ta wa akhawatukum Allah ya ya haramta ka auri ƙanwarka. kawar nan naka ta uwa ta uba ne ko tawa ko ta uwa ne ko kuma ta uba ne duka Allah ya haramta muddin ƙanwarka ce wa ammatukum Allah ya haramta ka auri babbanka babbanka ko gogonka kenan ko yar babanka Allah ya haramta ka auri yar babanka wa banatul aqi Allah ya haramta ka auri yar yar uwarka ko yar dan uwanka kaman kaninka ya haifi ya haramta ka auri yar sannan ko wanka ya haifi ya haramun ne ka auri yar ko wa banatul ukti da yar yar uwarka kanwarka ta haifi ya haramun ne ka auri yar kanwarka kuma haramun ne ka auri wa yar yayarka ko wa ummahatukum kumul lati arba'anakum wannan hukuncin zamu zo shi a gaba da mahaifiyar da ta shayar da kai ba ita ta haife ka ba amma ita ta shayar da kai nono wannan shan nonon da kai ya haramta ka aure ka aure ta kuma ya haramta ka aure ƴaƴanta za mu zo hukuncin shi kuma a gaban hukuncin shan nonon za mu ji wani irin shan nono ne wa aka kun minar rada'a da ƴar uwanka wadda kuka sha nono da ko da ba ba, ba mamanskan ba mamanta ne ta haife ka ba ma'ana nono ne ya haɗa ku mamanta ta shayar da kai nono to ƴaƴanta duka sun haramta gare ka wa umma ummahatu nisaikum dawa da sirkarka wacce ta haifi matarka maman matarka haramun ne ka aure ta kun ji wannan wa raba'ibukum allati fi hujurikum da yar matarka sune agola kenan haramun ne ka aure yarwa yar matarka agolan ɗakin ka kenan amma eh allati allati bihin na muddan ka riga ka da kuli da ita an bayanta in dai ka kai dukuli da ita ba bai haramta ba fa in lam takunu bihin na idan ba yi dukuli da ita ba baka sadu da ita ba to fala juna alaikum babu laifi akan ku ku aure su ma'ana yanzu kana kallon kana so ka aure uwa har an sa rana sai kaga yar ce sai kaga wata yarinya ta wuce sai ka ce wannan wace ce ko ce ai ai ta ce ce haba haba haba haba yake ce to da Allah ya hakuri ayi canji to ni yar nake so yanzu ya halata amma sai dai kaga mu al'ada mu za ce kai ayi abu kunya ko sai an buga ga jarida ai an taba yin wannan ma kaman ko a Kano ne uwar kenan ko ta auri saurayin yarta eh har ba ta fito ta ce to addini ya haramta ne me to a ciki tunda ba a yi dukuli ba ya halatta ba wani abu a ciki kai ne mu ne ne kai ne tunda abin zai zama da bako sai sai ce idan har to in dai har kai da kuli da maman to yarinya tawa ta haramta gare ka an fahimta wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum ko da jikarka eh jikarka yar haramun ne ka aure ta wa in ta wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa ka hada ya da kanwa ka aura shi ma haramun ne sai dai in ka rabu da yar ka auruwa shi wannan ana ce mashi taharimi ne ba mu'adbada ba mu'akata ne haramci ne amma na dan lokaci dai inda zaka iya rabuwa da yar zaka iya auren kanwa amma in yar ka in uwar ka aura ko da ka rabu da uwar ba zaka aurwa yar ba an fahimta amma ita wannan yar uwarta ce uwarsa dai ubansa dai ko kuma ubansa daya inda zaka iya rabuwa da wa yar zaka iya auren kanwa ko kuma da yar za ta iya mutuwa ko kanwa za ta iya ba zaka iya auren yau ko zaka iya auren kanwa wannan shi wannan yana da lokaci an fahimta to shine ce wa anta jama'a bayna dukutaini illa ma qadi salafa inna allaha kana ghafurur rahima kun ji an kira kanwan uwa an kira yar uwa to duk wanda bai yarda da hadisi ba to dan girman Allah daga yau ya auri kanwan uwar matarsa ko ya auruwa ah, ya auri yar uwar matarsa saboda ba duk Qur'ani ba inda Allah ya haramta sai mu ga rashin kunyan ka in ya kai inda zaka tafi wannan gurin to amma yanzu ga hadisin daga wa daga Abu Hurairah ko yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yajiba ar-rajulu bainal mar'ati wa ammatiha annabi yayi hani mutun ya hadawa ya hada mace da kuma gwaggwanta wa bainal mar'ati wa khalatiha ya hada mace da innanta khalat ta kenan an fahimta qala bin shihabin fatara khalata abiha wa ammata abiha ko kuma khalab babanta ko kuma ammin babanta fatilkal bitilkal manzila yana cikin wannan matsayin an fahimta to kaga kenan ya tabbata cewa haramun ne ka auri kanwar matar babanka a kanwarwa ma kanwar maman matarka ko kun bayyana eh yafin da ake cewa misali maman matarka ɗanwanta bayan da duk ƙur'ani bayan da Allah ya haramta ya haramta amma a cikin hadisi an samu wa haramcin kaga ya nuna cewa dole in ana so addini ya tafi daidai wala sai an karanta hadisan manzo Allah yawa kana so ko baka so dole a karanta in ba haka ba daga yau ka fito ka ba mu halacci mu garashin kunyan ka yanda yake ka ba mu halaccin a aure kanwar maman matarka ka ba da halaccin haka ai mun musu tahaddin nan hayyo ba su ce komai ba mu muna tahaddin nan tun daga sama tun daga kan dan gungu har zuwa na ƙasa duk wanda ya isa ya fito ya bada wannan fatawar ba dan gungun bane ke dore musu gindi kan abin da suke yi har ba ya fito kwanan da yake cewa da, da hadisan manzo Allah da jarida duk ɗaya suke haka bai faɗa dan gungun eh well dan suran garin sa yaji ake ce gungun ai yana nan a Kaduna ai to saboda haka mu muna so ya fito ya gaya mana ya bada mu a tambaya kan da malam yake magana a kansu to kun ji yanda ake tattauna da su ba a tattauna kadiyoyi na musulunci da su yasa dalilan da suke kawowa a matsayin kar a ba hadisin annabi ai ba ku ji baki na ya karanto aya ko ɗaya a ciki ba ka bari in wani mai wauta ya karanto sai a karanta mai ayin da bai santa ba kun gano wannan da kyau wanda ma bai fahimci addini ba ya wannan shirman sai mu da dama zaman mu kenan bin alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai duk ayin da ta zo sai mun karanta ta mun fahimci ta fas mun san komi na ta sannan za mu tsallaka na gaba kiza daga lokacin da kai mana hawan kawara daga lokacin za ka sha mamaki <laughs> jama'ar annabu kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa sauraron kasar ɗinsu bai halatta ba kallonsu da halattan wajen wa'azinsu bai halatta ba wai ka ji me suke faɗi ma bai halatta ba don malam ka ji abin da yake cewa iza sami ar-rajula ya'tihi bil asari fala yuriduhu duk mutumin da za a karanta mai hadisi daga annabi ya sha kulatin ɓangaro da shi wa yuridul qur'ana ce sai dai qur'ani kadai sai ce fala tashukka annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqa wani mutum ne wanda zindiƙanci ya tattaro ya tattare shi baki ɗaya. sai ce faƙum min indihi ka tashi daga inda yake haramun ne sauraron karatunsu da zuwa inda suke ibada wa ahu karbi da shi ko lokacin da na saurari wani kasar ko na bidiyo ne ko na audio irin wannan zindikin aka samu a daura aka je da shi fadin mai martaba sarkin daura ana tattaunawa da shi aka haɗa shi da wasu malamai waɗanda ba su ma fahimci yadda ake mukabala da irin waɗannan zindikan ba kawai sai ina jin kurakurai ga sunan suna ta bayyana ba ma abin da ya kamata a ƙalubalance su ake ƙalubalantar su da shi ba suka dinga ɓata haruffa malam kuma ana rikodin wai ana mai bayani wai a cikin ahalari da cikin iziya mutumin da ya rena annabi ka kawo malam mai ahalari shi da muke tuhuman shi ƙur'anin ma bai san shi ba bai ma yi imani da ƙur'anin ba bai ma san yadda ake kafa hujja da ƙur'anin ba kwata-kwata shi bai yanzu yana wajen musulunci ne an gano wannan da kyau ko don yanzu ga tambaye shi yanzu idan in ya daga inugu yana son zai shiga musulunci ta ya zai yi kawai zai zo masallaci na shiga da sallah da shi ko ya zai yi kuma da kowa kuna sallah liman na wucewa gaba kuna baya waye ce a haka a cikin wa waye ce da kuka kuna sallin jami'i waye ce ku yi za ci an ce warka'u ma'ar <laughs> raki'ina wa gaya maka jami'a yake nufi kenan ni yanzu na ce kai ruku tare da masu ruku'u akwai mai rukuwa a ingila akwai mai rukuwa kaza to yanda yake kai ma kai ka kenan kowa zai watsi koma gidansa kenan kenan tunda harkan ta koma kowa bin ra'ayinka shi yasa malamai suke ce musu al a cikin duniya aqida sune ne mu'tazila su kuma sun karkasu gida-gida ne akwai waɗanda sun yadda da hadisai na magana ba su yadda da hadisin aiki ba akwai waɗanda sun yadda da hadisin aiki ba su yadda da hadisin magana ba akwai waɗanda ba su yadda da hadisan ba baki ɗaya duk sunfi ne na mutazila waɗancan da suke da saɓani dangane da abin da ya shafi sun yadda da wani ɓangare na hadisi wasu bai zai ɓangare ba ana samun wannan ɓangaren a ƙasar libya ne mun gano wannan da kyau ku wasu ɓangare a maroko ake su, wasu ɓangare kuma ana samun su a yankuna na algeria da tunisia da sauransu waɗannan ne waɗanda ba su da hadisi ba kwata-kwata su ne suka gangaro suka shigo najeriya su na libya sun nemi siya da zango a kano a lokacin gaddafi aka samu matsala har jami'a ya soye musu an gani malam mumun bi su ne tun daga tushensu tun da a wancan lokaci har littafi muka rubuta yadda ake mukabala da su wannan ina baka labarin kusan shekara 20-25 zuwa 30 ne a lokacin muna matasa eh to ballantana yanzu muka ci za magana a kansu muna magana ne ala basira yasa mala yace ba a sauraron su kuma ba a tattauna maganan da ya shafi ayyuka da kayan cikin musulunci da su su ana son masu mai qur'anin da suke iddi'ai sun ma san shi na ce ma wani da aka ce na zalabihi ruhul amin ala qalbika litakuna kaza na ce waye shi ne ya ce mala'ika jibirili ni ce ina ka faɗa kai ma Allah ƙarya an kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa jibril wa mikala fa inna la aduwan ni ce wace maka ba mika'il ba ne hadisi ne zai gaya maka ga mala'ikan <laughs> magana wanda da kyau ku duk tsiyanka sai ka komo hadisi shi yasa kafin ma ƙur'ani ya zo hadisi ne ya fara zuwa domin annabi da ya bidiyo ce ni manzan Allah ne Allah ya aiko ni da alkur'ani wannan sentence din wannan statement din shine mai hadisi su sun kafirce mu wannan maganar ma tukuna kaga shi kanshi qur'anin wajibi su kafirce mishi shi ma jama'a muna gano wannan da kyau duk mutumin da ya zama rago kwakwalon shi ba ta ɗaukan karatu kuma zindiki to shi ne yake ƙoƙarin musa waɗannan hadisai da musa ayyukan da malamai suke domin ba Alƙur'ani kariya jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau kuna ganewa to dole ne mutane su fahimci waɗannan abubuwan na taba haɗuwa da wani ɗan ƙur'aniyun ɗin nan ba ce masu ƙur'aniyun muna faɗi ne don ku gane muzin diƙe muke ce masu ko mu ce masu al’aƙalaniyu ya ji aikin haji wai shi zai iskanci wai zai da kayan shi zai ɗawafi zai komi shi ba zai sa harami ba sun ce wai da Allah ya shiga aikin haji ce jiya ni ci a daga Najeriya ya ce eh. ni ci a a me ka ya ce a jirgin sama na ce ka saba mu Qur'ani aikin hajin ka biyu ba domin da Qur'ani ce wa azdin fin nas bil haji sai ce mai ya tukar rijalan a ƙasa ya ce ka su wa ala kulle ko ka samu raƙumi ka hau ya tina min kulle fajjin amik din nisan ka ƙur'ani bai ce ka hau mota ko mashin ko keke ko jirgin sama ba duk wanda zai je yakin hajji a cikin kun yi je hau jirgin sama to ba ta yi ba a ƙafa za ka je ko a raƙumi sai ce tuwa ƙar'an ya ce wal khairu wal bigal wal hamir ce tarka buhawa zina ku hau a gari ku kwalliya amma bai cika ka je Hajji da shi ba kuma raƙumi ya ce ko doki ko alfadari waje ka hau jirgin sama wa ya khalaqu ma la ta'lamu ne ce lizina kenan so da qur'ani ya ce ga wanda ya ce waje ka je Hajji da shi shi ibada yanda aka ce kai a qur'ani aka saka yi sallama